الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين نعم يرقون الله سبحانه وتعالى بيكرب من الشاوى وأيكم من الخير gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ya mu yau laraba inda muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana aƙidun wato shi'a da kuma bayani game da hakikanin abin da aƙidun suke kunshe da shi saboda yan uwa da suka ruɗu da wannan aƙida suka biye ma wannan aƙida su ji tsoron Allah subhanahu ta'ala su dawo daga barinta musamman ma waɗanda ba su san abin da take kunshi a ciki ba yau Allah kamu laraba ta ashirin da uku daidai da watan safar na shekara ta dubu ɗaya da da da takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi sallam. wanda ta yi daidai da 23 ga watan 11 na shekara ta 2016 miladiya za mu tashi a tambaya ce ta 158 eh, wannan tambayan tana ce mahuwal kumusu mahuwal kumusu menene kumusi wa ma aqidatu shuyukhi shi'ati fihi menene ƙidan shehunan a game da kumusi Allah da ikon shi sai karatun kumusin kumusin ya zo daidai jiya da shekaran jiya da wancan satin mu yi na sahihul bukhari cewa kumusu dai ba a san shi a ko'ina ba in ba ganima ba kuma ganimar ma sai an je yaƙi an fafata an fafata sosai an yi jina-jina ake samo ganima kuma mun ji wa ake bawa ganiman annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke ɗaukan kumusi a raba duk ganiman da aka samu a wajen filin daga din nan a raba ta gida biyar manzo Allah sallallahu alaihi ya ɗau kashi ɗaya wato 1 over 5 shine kumusi 1 over 5 na ganiman da aka samu da shi yake ciyar da iyalan gidansa da danginsa da ‘yan uwansa na jini shi annabi sallallahu alaihi wasallam saura kuma a rarrabawa eh, waɗanda suka je yaki manzo Allah idan ya ware abin da ya ishe shi na shekara ɗaya ga iyalansa saura sai ya rarraba shi ga masakin da fakirai da miskinai waɗanda ba su ba wanda waɗanda ba su je yaƙi ba to amma za mu ji shi humusi ya yake samuwa a wajen 'yan shi'a in ba ku manta ba tun kinewa suka ce ba ma jihadi in ba a manta ba sun ce duk wani jihadi da wata tuta ta jihadi da aka ɗaukaka yanzu da sunan jihadi bai bai dace ba wannan ba ma jihadi ba ne sai randa mahadi ya fito alƙa'in sai randa ya fito shine sahihin mutum da zai kira zuwa ga jihadi ya ɗaga tutan jihadi a bi ba a masa baya amma babu wani jihadi to tunda babu jihadi ya kushe shaihunan shi a ina ne kumusin yake samuwa daga ina kumusi zai samu shine abin da zamu ji yanzu da izinin Allah ko menene aqidan da aka dasa wa 'yan shi'a game da wannan humusin shine mala yace ce alhumusu amsa alhumusu shi humusin yan shi'a Bari batun wato abin eh, tara ce Bari ba, da larabci tara ta suna taksin in mabiyansu ne tara ce da suke wajabta ta suke tilasta ta suke imposing nata akan mabiyansu idda'aha shuyukhu shi'a wanda shekunai shi'a ne suka zauna suka kirkiro ta suke rayawa cewa annaha li a'immatihim wannan ku mutum na limamansu ne ake cirewa wa asdaru riwayatan suka kirkiro wata riwaya ta wanda take cewa alhumusu lana faribatun cire mana kumusi ba mu kumusi one over five in duk abin da ka mallaka ka cire shi ka ba mu wannan farilla ne farilla ne yadda Allah yake farlanta maka zakka haka suka farlanta kumusin nan ga mabiyansu wannan maganar ku duba ta a littafinsu mai suna tafsirul ayyashi tafsirin ayyashi mujalladi na biyu shafi na 68 karkashin suratul anfal littafi na biyu man la yahduruhu shi ma mujalladi na biyu shafi na 222 kitabul khumus littafi na uku da zaka samu wannan maganar wasa'ilu shi'ati mujalladi na shida shafi na ɗari biyar da goma sha hudu don kuka je waɗannan littattafan za ku samu inda suka ce tabbas lalle umusi mutu ya fidda ɗaya bisa biyar ɗin abin da ya samu ya ba su wannan farilla ne ba mustahabbi bane ba kawai in ka ga dama ka baya in ka a'a farilla ne kawai farilla kuma shine abinda in baka yi shi ba za a kona ka da wutan nama, in kuma ka yi shi za a saka aljanna me yasa shehunai shi'a suka kirkiro wannan humusin why da shi ba jihadi ba ne mun san humusi dai a jihadi wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin dhalika in kuntum amantum billahi wal yawmil akhir har zuwa ga karshen aya mun san ganima ce to amma su me yasa suka kirkiro wannan hanya wanda suke dorawa wa mabiyansu suke firsasa wa mabiyansu su rika cire kumusin dukiyarsu suna kawo musu ihra'ul ulama wato wannan ru'i ne irin na malamai wa talabatul ilmi da ɗaliban ilimi suna so su ruɗar da malamai da ɗaliban ilimi bittiba'i mazhabihim shi'i domin bin mazhabansu na shi'a domin idan ka shiga karika din karika a ciki za ka rika samun kumusi to kaga an samu source of income eh, fa'an abi basirin ruwaito daga abu basiru kala yake qultu li abi ja'far as-sadiq na zo na samu abu ja'far as-sadiq limamin su na shida na tambaye shehi nace aflahaka Allah Allah ya shirya ka kamar ka ce yadda muka saba akara makalla ma aisaru ma aisaru menene mafi sauƙin abin da ke yudkhilu bihi abduna menene abu mafi sauƙin da yake kai dawa wuta yanzu yanzu man akala أكل مال اليتيم mafi saukin abin da ke kai mutum bawa jahannama yanzu yanzu shine cin dukiyar maraya dirhaman ko da sisin kobo ne ɗan dai maraya ne ya cancance shi in kace yanzu ka je wutan jahannama su waye marayu ya ce wa na da ya mu ne marayu mu ne ina fata an gane ko mu ne shehunai mu ne marayu <laughs> na fata an gane bi ma'ana idan kana da dukiya ba ka cire kumusi ba ka ba ma shehunai wanda su ne marayun ka yi ƙwauron ko da ƙwandala ne to abinda zai gaggawan kai ka jahannama ba irin wannan ka ƙi kai wa shehunai na shi'a kumusi in ka ji suna ce an ci dukiyan marayu su din ne ko kuma mun san definition ɗin maraya shine mutumin da ya mutu ya bar ɗan shi tun kafin ya balaga idan mutum mahaifin shi ya mutu kafin ya balaga shine maraya amma da mu mutum ya balaga yanzu ya zama to menene wanda zai iya neman wa kanta shine kada ka yadda wani ya zo maka rididin ƙaƙato ya ce salamu alaikum ni din nan maraya ne maraya wato da baban shi yana nan har yanzu kenan baban ne zai ce da shi har lokacin baban bai huta ba kenan shi har yanzu a maraya yi a maraya shi ne wanda aka mutu aka bashi mahaifin shi ya mutu ya bashi kafin ya balaga ina fata an gane ko yawwa sai dai a irin istilahi terminology mu na hausa a ce wani yana maraicin kaninsa wani yana maraicin mahaifiya ko ba haka ba bi ma'ana kewanta da abin nan ɗinka kayi misin ɗinka amma wai maraici na ma'anan maraici wanda aka ce in ka taba shi ka taba maraya shine wanda mahaifin shi ya rasu kafin ya balaga daga lokacin da ka balaga ko da mahaifinka yana da rai ciyar da kai ba wajibi ne akan mahaifinka wajibi ne ya ciyar da kai kafin ka balaga amma daga lokacin da ka balaga kusan da wannan ciyar da kai ma ba dole ba ne ku daina shiga gida kuna dukan kannai wai ba a ka abinci ba yana harin kariya har yanzu ba ku yi falla mai yarinya ma bai ba ka yi gama har yanzu ba kai za ka kai not compulsory ihsani ne kawai wannan lokacin kai uba amma ba wajibi ba ne to kun ji marayu shehunai wa fi riwayatin ok wannan magana ku je footnote na biyu littafin su mai suna man la yahduruhu al-faqih volume na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu nan za ku samu wannan magana babban abin da zai kai bawa wuta ya ci ba su humusi, a humusin ma ka rage dirhami kwandala ma wannan ka rage zai kai ka wuta haka nan littafi mai suna wasa'ilu shi'a mujalladi na biyu na shida ko shafi na ɗari biyar da goma sha hudu samu wa fi riwayatin a wata riwaya ta hadisansu fa inna fi ikhrajihi miftahu rizqikum fitar da kumusi ku bamu shine mabuɗin arzikinku ina fata an gane ko wato in ka cire daga dukiyanka ka cire one over five ka basu to kamar ka source of income naka kaman ka bude channels ne na arziki wa kanka ko ba ku gane abun bane na ba gane ba yawwa in kana son kofofin arziki su rika kukkugo maka cire wannan kumusin ka basu in ka hana su kuma tamkar ka toshe wa kanka ƙofofin mai arziki shi ma fa hadisi wannan ɗin wannan magana a littafin mai su usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari hudu da goma sha tara kitabul hujja babul fai'i wal anfal wa tafsirul humusi wa hududihi wa ma yajibu fihi malaci at-ta'aliq ga comment ta'aliki sun manta ai rawau akwai inda suka ruwaito cikin littattafansu an duraitin alkannasi durais ko dauri alkannasi kala ya ce kala abu abdullah abu abdullahi ya ce wato shine hussein a tadari min aina dakhala ala nasi zina an tambaye shi abu abdullahi ce wato abu abdullahi ya faɗa wa duraitul kannasi shin ka san ta wace kofa ce zina ta shigo wa mutane qultu sai ce la adri ban sani ba ju'iltu fidaka un zama fanso a fansa a gare ka kana ce min kibali khumusina ahlal baiti ta hanyar humusin da ba a ba mu mu halul baiti duk wanda dama can sun ce ahalus suna dan menene yan zina ne cikin abin da da su ga ahalus suna ka dau humusin ka ka ba su to ta inda zina ta yi penetrating ta shigo wanda ba sa ba su kenan ko ba ku gane ba ta dalilin da ya sa zina ta shiga jama'a ba sa tsarkake dukiyansu wajen kire kumusi a basu kamar duk wanda ya hana su kumusi ya bude a kansa kofan zina in ka ba su kuma shi mu ahalul bai mu ahalul bai kumusin da ba a bamu, to shi ke sabbaba mutane zina take shigansu illa shi atuna sai dai yan shi mu kawai a tsayi na tsarkakakku su ne wanda ba ka ganin zina tana shigansu saboda suna bamu saboda suna bamu فإنه محلل لهم shi wannan al'amarin wato halattacce ne a gare su wajen haihuwansu halal ne duba fuddan na hudu usulul kafi jallabi na ɗaya shafi na ɗari hudu da goma sha takwas ga littafi can almuqni'atu shafi na ɗari biyu da tamanin kitabu zakati wal khumusi babu ziyadat وقد أثبت شيوخ الشيعة shaihunan shi'a sun tabbatar fi kutubihimul mu'tamada a cikin littattafansu da suke dogaro suke takama da su to anna immatahum limaman su can na farko askatu humusahum an shi'atihim su sun soke karɓar humusi daga mabiyansu walakin shuyukhahum ana zaka qayyaduhu bi zamanil ghaiba a lokacin shehunansu suka ce tunda mahadi liman insu imam na goma sha biyu yanzu ya buya? to an soke wato kumusi a wannan period ɗin with zai saurin fitowa sai ga har yau bai fito ba sai suka daɗa mai da shi kun san a can ba mun karanta da suka ce ɗan buyan da ya na sati biyu ne ko zai bullo da aka ce a'a zai kai wata shida a'a zai kai shekara a'a suka ce ba ranar fitowa so da yake da suna expecting zai fito da wuri sai suka ce an soke yanzu sai ran da imam mahadi ya fito ya fara kaka to da aka ga imam mahadi ya daɗe ya daɗe bai fito ba kuma ba source of income kuma aljihu ba komai sai suka bullo da wata wasiƙa ga wata wasiƙa shi mahadi ya turo daga kogon da yake ya ce a rika ba ma shehunan humusin on his behalf su yi representing nasu so sai aka samu waɗansu wakilai da suke karɓa sai su gudu sun kai kogon a rasa ta ina kogon yake ta ina ya ɓuya daga nan suka ce waɗannan muggan ɓarayi ne shine kamar yadda za ku ji a nan gaba walakin na shuyuka shi'a shehunan shi'a sun kayyade rashin ba da kumusin ana za ka a wancan lokacin bi zamanin gaibaci a lokacin da imam ɗinsu na sha biyu ya ɓuya hatta ya kuruja mahadiyihum har lokacin da mahadinsu zai fito almaz'umu wanda suke rayawa min mabba'ihi daga mabuyansa al-muqaddas arkakakken mabuyansa wa inda yake yake boyen ma waje ne muqaddas kamar ka ce baitul muqaddas eh, daga sunan Allah akwai al-quddus ko arkakakke wato inda ya buyan ma wato waje arkakakken mabuyansa inda Allah ya gana da annabi Musa me yace masa ikhla ana alayka innaka bil wadi al muqaddam atwa ko so da ta kalman ka kana wani daji ne tsarkakakke atwa to shi ma inda yake buya din ana cewa mabuyar sa tsarkakakke walan ya khuruja kuma ba zai fito ba to tunda bai fito ba an daɗe an daɗe anya za a bar ku mutum nan kuwa a sai a daɗe ba a samu kobo ba faftarau sai suka kirkiro wata dabara da ƙarya daga baya cewa anna imama mahdiyul ghaib imamin su mahadiin nan wanda ya ɓuya inna nan ya shiga fako arsala khitaban ajilan ya aiko da wasiƙa cikin gaggawa very very urgent abin nan wasiƙa ya turo tauƙi'an wanda aka sanya ma ya sanya mata hannu min firdabihi daga wannan kogon nasa ya aiko ƙa'ilan ga abin da ya faɗa content na wasiƙan wa ammal khumusu wannan khumusin nan dai fa ubiha li shi'atina an halatta shi ga mu. wa ju'ilu minhu fi hillin ila waqti zuhurina an sanya shi wato halal ne amma a dakatar da shi ila waqti zuhurina har lokacin da za mu bayyana duba alkharaju alkhara'iju wal jara'ihu mujalladi na uku shafi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha hudu kun ji duka ta wa qala yahya al wani shaykhun su mai suna yahya al-fuli yace wala yajuzu baya halatta li ahadin ga ɗaya daga cikin shehunan shi'a a tasarruf ya rika tasarrufi fi zalika illa bi izinin imam sai dai da izinin imam hala hudurihi lokacin da ya zo shi kaɗai ne yake da control amma halal gaiba amma yanzu lokacin da ya ɓuya faqad hallu li shi'atihim at-tasarruf sun yadda shi'an su rika tasarrufi fi huquqihim a haƙoƙinsu min al wa ghairiha daga khumsi da makamantansu min al-manakihi lokacin aure wal da wuraren kasuwanci wal da gidajen zama da gidaje haka na haya wa qala sadiqu sadiqu yace kullu ma kana fi aidi shi'atina duk abin da ke hannun yan shi'an mu magoya bayan mu min al-ardi na filaye fahum fiha muhallaluna dukkan su wato an halatta musu ila an ya koma ƙa'imu har lokacin da mahaji zai fito karaman karaman minhum saboda wani karamci daga gare su wa fadlan da falala daga gare su ku duba aljami'u lishara'i haka da fa wannan maganin da sun nuna can lokacin an soke aka ce sai ya menene ya fito bai bayyana ba to yanzu ya aka kuma ake cewa a baya me yasa yanzu suka dawo kuma ai bai fito ba yawa an soke aka ce sai ya fito to bai fito ba a masjid ana karba me yasa wannan ku duba aljami'u lishara'i footnote na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da kun gane kun ga can an ce an soke musu an dakatar an abin nan kwata-kwata kuma sai lokacin da mahadi ya fito amma yanzu ku duba a wancan maganar da suka ce suka ce yanzu mafi saurin gaggawan abin da ke kai mutum wuta shine kada ya ba su kumusi da kuma ga abin da alittattafin suka ce an soke shi tun lokacin sai ran da mahadi ya fito a ba su ne shine kawai sannan kuma har ila yau da kumusi ka ba su shine mabuɗan alkhairi da arziki amma kuma can an ce an dakata to me yasa aka da har yanzu abun in baka ba zai kai mutum wuta kaga akwai contradiction akwai contradiction to Allah ubangi ya rufa mana asiri ku duba shara'i'ul islam sanan footnote na kasa na ɗaya din nan fi masailil halal wal haram shari'o'in musulunci game da matsalolin da suka shafi halal da haram sunan littafi kenan shafi na 182 zuwa 183 abinda suka ce an yi bandin nashi an hana an tseren da mahadi ya fito bai fito ba za su zauna haka a'a sai suka kawo ce duk wanda bai bayar ba wutan jahannama na shi a ne kuma wanda ya bayar tamkar ya buɗe wa kansa ƙofofin samun ba da shi rashin ba da shi kuma tamkar toshe kofofin samu ne sannan gobe kiyama a je wuta wa yanda cin dukiyar maraya yake haramun inna wuta ne haka hana su kubutin nan domin su ne marayu su ne marayu to kaga su yi contradicting ai ba zai fito ba ne ba zai fito ba ne dole can ba su ce jihadi haramun ba ne duk daga tuta da sunan jihadi haram sai randa mahadi ya fito me sa aka yi revolution a iran Kai an daga tuta kaga shi ma an karya wannan kai ta zaman jira abubuwa na wuce a ce kai ma da shekaru dubu har yanzu shuru gara a kawo ni abu a matsala ta tsari da hamsin da tara tambaya ta ce na'amal wato mawallafi wannan littafi ake tambaya akramaka Allah da Allah muna bukatan eh, daga gare ku talhis a mana summarizing tatawur tatawur khumus yanda khumusin ma ya riba developing daga dan kadan ana ƙara shi ana ƙara shi ana ƙara shi muna son a faɗa mana yanda ya fara da yanda aka rika samu menene evaluation ne abun nan ko yanda ya yi ta ya yi ta ƙaruwa da ɗan kaɗan aka sa aka zo aka ƙara aka ƙara aka ƙara aka ƙara muna son yadda ya ta haɓaka da tsauratul kumus lada tujjar wajen wato manya-manyan 'yan kasuwan shehunan shi'a manya-manyan attajirai na iran na shi'an nan za ka tarar daga nan suke samun source of income nasu kasuwancin da suke manya-manyan kasuwanci tatsan mutane ne tatsa ne kawai yadda yahuda ke tatsan mabiyansu yadda kiristoci ke tatsan mabiyansu su ma haka su ma haka a kiristoci a yi dole ka yi layi kafin ka shiga coci ka ba da na bai kuwa eh, layin farko nasu daban dan kushin kushin ne haka sai can fararen irin plastic kujerun nan kudinsu daban sai can irin su benci katako can in suka kare ka zauna kan dutse ka ɗauko dutse ka zauna ta waje can kana ji dole ka bayar kawai don ni wallahi wallahi na shiga cocin na gani muna yara muna kiwo irin wancan ranakun da maka sai mu gudu mu shiga mu leƙa mu zauna muna kiwo a lokaci duk yadda suke ina gani waɗansu ‘yan faranti ne masu ƙyalli haka wajen kulo haka wannan cikin wannan wannan cikin wannan za ka ga an ajiye su haka in an zo ana ɗauka ana ɗauka ana ɗauka haka za a ce kawai abin da zuciyanka ta yi decidin maka kawai ka sa hannu a kawai ka ka damƙa haka kawai haka kawai ka hau da kai ka zuba kai layi za a yi ne kawai wannan in yi matsa ana ana ce kuɗin in baiko zauna muna gani mu dan kwatace ana zaman lafiya da can ba a san abin nan ba muna dan kiwo in ana yi mu mu gudu mu shiga mu ma mu duba ana dan kiwo in shanu za su je barna mu kiwo gudu ya je tare su daga nan kawai in kallon ya ishe ka maka kada shanun ka kai gaba muna gani to bari ku ji amsa za ku ga an sa waɗansu 'yan sa sa sa sa sa haka da farko a taurul awwal a matakin farko da inqita'i silsilatil Imamatul mazmuma bayan wannan can ɗin limaman ya tsinke kun ya faru daga ɗaya biyu uku ya tsinke a nawa sha ɗaya har yanzu na sha biyun bai zo ba wa ghaibatul mahdi tun lokacin da mahdi ya buya aka ce ya buya an haife shi ya ya buya ba wanda ya gan shi wa huwa annal khumusa shi humusin in those days a wannan lokacin haƙƙul imamil ga'ibi fakat haƙƙi ne na wannan limamin da yake ɓoye ne na sha biyu ba a gan shi ba amma wai haƙƙin shi ake cirewa ba a san inda ya ɓuya ba amma haƙƙin shi ake cirewa Ba kama aksara aksaru min ishirina sarikan sai aka samu waɗansu ɓarayi sama da mutum ashirin wadda'u kowanne yana rayawa cewa shine ta anil imamin masu shi shine representative na imam da yake ɓoye so shine imam da ya buya ya naɗa yanzu ya rika tara wannan kumusin yana kai masa kun san wancan wa Al'isa din nan ko can abin nan wanda muka fara da yake shi a lokacin ya san imam din nan an haife shi amma ya yi sauri ya buya saboda haka shi ya aiko shi ya rika karɓar masa kubushi saboda haka shi ne anniyaba shi ne mai na'idi mai wakilta ko kuma mai abun nan mai wakiltan al-imamul wannan imam din da suke faɗa al-muftafi wanda ya buya ya turo shi min ajili akhzil kumusi ya turo shi musamman ya rika karban khumusi wajen mutane wa ita'ihi ilaihi fi sirdadihi ya rika kai masa kogon da yake ɓoye. saboda haka idan ya tara kenan in tunda ba a san kogo na duniya da yake ba to shine zai rika dictating maka kenan ka ajiye kudin agu za ka ajiye su agu za shi kuma ba mai bin shi idan ya karba ba mai bin shi ba mai bin shi ka bin shi ka ce ba ka kana su a tsine ma kenan kun ga na farko haƙƙi ne na waye shi kadai na imam na sha biyun nan da ya koya mahadi shi ne kadai haƙƙinsa ne yadda abun ya faro kenan summa tatawwara al'amru sai abun ya ƙara kuma haɓaka aka ƙara haɓaka shi ila tauri sani zuwa mataki na biyu fa nuwa ba ala sarikatihim sai abun ya tashi fa aka yi ma waɗannan fana iban nan can ne he wannan ya mutu wannan ce ni ne zan gaji wannan kun san wancan har ya naɗa ɗan shi ko da ya karɓa ya naɗa ɗan shi dan shi da ya zo ya naɗa wancan shi ma da ya abun nan ya ce shi ba zai sake shiga wannan harkan ba ba ruwan shi sai aka naɗa wani aka kai daga nan mutane suka ga waɗannan barayi sai karɓan humusi ba a gani inda ake kaiwa wai yana nan a ina ne to yake boyin wai sai wai hasada wai mutane waɗanda suka fara yi wa waɗannan na'iban nasa hasada bisa fata da suke wa bi wujubi daf'il khumusi daga bayan suka ce wajabcin ba da kumusin na nan amma lalin nuwabi ba waɗannan ɗin ba yanzu ba a yadda da waɗannan representatives ɗin ba ba a yadda da su ba sai suwa bal yukhraju wa yudfanu fil ardi in ka fitar fa he ka tona ƙasa ka binne ka tafi <laughs> yawa he ka tona ƙasa ka je ka binne hatta ya al imam wai ran da imam mahadi din ya fito shi zai san inda ka binne din inda kowa ya binne na shi din shi zai ga kuɗin daga nan in ya fito ina fata hatta ya kuruja al-imam al min sirdabihi sai ya fito daga wannan kogon nasa da yake boye fa ya akuzahu ya je ya tone ya cire duk inda aka binne zai zai san waje ya je ya tone ya cire ku duba wannan maganan a footnote na biyu al-mabsut fi imamiyya mujalladi na ɗaya shafi na 264 eh, san al-tusi sashi duba to kun ji yanzu ba a yadda da waɗancan wakilan ba farayi ne menene ba a yadda ba sai aka ce to yanzu kar ka ce na ce ya shiga tsakani ka je ka binne in ka cire ka je ka binne a wata ila inda za ka binne suna laɗe eh, suna kallo ka duba inda ake jagwalgwala kwakwalwar mutum da tunanin mutum ma na uku kuma ta tsawara ila sai abin kuma aka ɗaga shi zuwa mataki na nawa mataki na uku faƙalu sai aka zartar da hukunci su shegunan suka ce yajibu daf'ul khumusi eh wajibcin ba da humusin nan dai fa yana nan ana tunatar da jama'a amma yanzu walakin la yudfanu yanzu ba za a binne ba an soke binnewa bal yajibu an yuba inda rajulin aminin yanzu abinda aka zartar shine ka nemi wani amintaccen mutum da kuka amince da shi sai ku rika tara kuna kai masa wala tatawaffaru hadhihi al-amana irin wannan mutumin kuma mai irin wannan amanan ba zai taɓa samuwa ba sai cikin manya-manyan malamansu na shi'a na ha, su saboda tsantsan amanansu da takawansu to su za su iya sadar da ita lil mahadiyil ga'i eh, su tura ta su yi sandin nata zuwa ga wannan mahajin da ya ɓoyon da ba a san inda yake ba amma su za su tura ka ina fata an gane ka duba mujalladi na nawa almazzaru sabit almabsud fi fikil imamiyya footnote na hudu na uku a can mai bambanci su da fastoci yanzu sai ce towa ya sofa ya yi mun bayani awwa ce ku kawo baikon shinkafa da man gyada katon da kwan kaji ku ajiye masa can daidai inda suke zama dan tudun nan a ciki high table din ita nan ka ta kawo akwai ranar girbi ma harvesting duk abinda mutum ya girbo ko yake sana'a akwai ranar da za a zo a jera shi ma mai ɗan kiwon kaji ya kamo kamar shida ya ɗaure, su ya zo ya shiga layi ga wannan ya runtumo da wani a nan ya kinkimo wai ranar ne kai eh ba za eh eh wani ya ɗauko coca cola wani ya ɗauko malkin kasa an na yi kawai aje a yi ta aje ana jera ana jera a ce ku je yesu ya ganku. ha ya gan ku injiniya kuma kunnen yesu yanzu yana nan tare da mu a addu'an da za mu yi muku kunnen shi yana nan haka za ka ta daga nan fa sun mata ta tsawar al'amuru kuma al'amarin kuma aka ƙara ɗaga shi ila tsaurin rabe zuwa mataki na nawa na hudu wa huwa wujubu taslimi hadhihi al-ahmar in sun zo sai sun daɗa maimaita musu ba da shi fa yana nan wajibci fa na nan amma hanyar ba da shi din ya canja yanzu ah, وهو وجوب تسليم هذه الأخماس لفقهاء المذهب الشيعي wajibi ne tilas ne a ba da wannan kumusin ga manya-manyan hamshakan malaman shi'a amma lali hibziha nan ba wai don su koye ta bane da za su koye ta a matsayin amana su wa mahadi yanzu kuma ba zancen koye ta balli tauzi'iha su yanzu kawai za a ba su su rika rarraba ta ga duk wanda suka ga yana da ɗan bukata akaramakan lawo gida na ba abinci a ce to bari akwai kumusi a nan bari a ɗan ɗebo ma wani abu in mutum ɗaya biyu shida suka zace kumusi ya ƙare hata <laughs> an gane yanzu ka zancen a kai wa mahadi babu yanzu kuma abun ya canja mataki na hudu za a kama shehi yanzu shi ne zai tasarrufi akan dukiyan amma ya zamanto wakilin waɗanda suke kawo wajen rarraba ta ga mabukata ta yi saka ce mai nawa aka bayar? eh karmakon a gaya mana nawa aka tara na kuma mutum ka isa? a karmakon a gaya mana nawa aka raba nawa ya rage ka isa? ka isa? yanzu su kirkiro maka wani hadisi su ce kai kan wutan jahannama ne ba khalidi na fiya E, eh, kai washe yi rashin kunya ka tuhume shi cikin amana hmm? balli tauzi'iha alaman ya rauna ku duba su raba maga wanda su suka ga ya dace kawai mustahiqqan laha wanda ya cancanta a bashi min fuqara'i alil bait daga talakawan alul bai kai ba ka ciki ba ka ciki ko ka cancanta tun da kai ahlus suna ne ba ka cikin alul bai ba kwabonsu ba zai zo wajen ka bace amma naka ya halatta a sace kun san mun fada a can ko wajibi ne ma a sace ku duba alwasilatu ila nailil fadila littafin mai suna footnote kenan wato abin eh, me muke faɗa masu da hausa footnote sharhi eh, sharhi yawa na son mu rika sanin abubuwan nan da hausa footnote footnote kullum sharhi in ka ji an ce sharhi na hudu can kasa shine footnote kenan na mene na nan da hausa nar ban ji kalman ba dai wuta wuta ok walla ban ban san ce ni ma ai non na rike sai da baba can ya kwana biyu bai zo ba eh mai zama a ta eh eh ni da na je ta aziyan ne su gundu ne ma na gamu da shi nace baba kwana biyu yace ai ya dan yi zane to shine yake ta not din nan shine sharhi sharhi to na'am eh hashiya a hausa ne a eh, larabci ne ok eh sharhin ai haka ne eh duka eh, eh in ka firce irin marubuta hausa na daɗin sun sani za su fara sai dai yawancin kalmomin za ka same su ma larabcin ne eh, na'am to ka duba wancan maganar da suka yi din cewa yanzu kuma a ba ma shehi ya kai wa mahaji bai taso ba yanzu shi zai rike ya raba ma wanda ya sun cancanta ka duba sharhi na hudu alwasilatu ila nailil fadilati shafi na 137 ga wani littafin cewai min hajjus salihina eh, tafarkin salihai kun san muna da min hajjul menene muslim a can ko to su min hajjus salihina <laughs> na salihai in ka ji sunan littattafansu kamar zuma a baki kamar zuma ma mana al-ibadat a ƙarƙashin ibadat mujalladi na ɗaya shafi na 347 zuwa 348 saka samu mataki na hudu kenan sun matsawara ila tsaurin khamis suka ƙara ɗaga abun ko zuwa mataki na biyar menene mataki na biyar ke cewa wa huwa anna fuqaha'i yanzu idan aka cire humusi dai aka ba wa manya-manyan malamansu an yusrifu hadhihi al-ahmar wato su rika sarrafa suna eh, sarrafa wannan humusin da ake ba su fil wujuhi allati yarawnahu wato a ganin daman shi inda ya ga dama zai yi da su yadda ya ga dama zai da su yanzu an damka a hannunsu ne kai kar Allah ga wannan a je a yi yadda aka ga ya dace da wai ka nashir kutubihi su kuma hin su rike kawai kamar yan wallafe wallafen littattafan da za su rika yi eh, in malam yawa yana da wani littafi dan booklet da ya dan rubuta shafi biyar shafi bakwai sai a je a buga da shi ko a yi photocopy yanzu ya zama tole na shi kawai dama targetin kenan kasa in za a fara maka za a fara kana zirma kana zirma kana zirma ya ce ni za ka bawa eh, ba wani fakiri yanzu ni ne shi za su farko suka je maka su ne marayu eh, ka nashir kutubihin kamar in za su ɗan wallafe wallafen littattafansu wa an yabda alfaqihu bi akhdhi hissatihi amma wai idan aka bayar shi malan sai ya ɗauki yanda ya mai nashi rabon to sauran kuma ku duba an yi akuza hissatahul kubura ya ɗauki mafi yawa min ha awalan farko abin da zai ne rana kuka kawo A gashi miliyan ɗari ne to ku shiga mun da miliyan A an ce ɗauki rabo mafi girma kuma shi zai zaɓa miliyan ku ajiye miliyan bakwai. sauran dan buge-bugen littattafai kuma ku aje su in na tashi duka nashi kenan duka nashi me bambanci ya dauki nashi dan ragowan kuma in zai dan buga-buga littattafan shi da dan CD CD na studio nashi wanda lectures nashi nashi kawai nashi kawai ku duba sharhi na daya al-urwatul wusqa igiya mai karfi mun san mudai al’urwatu lulka shi ita ce la’ilaha illallah wa man ya furbi taguci wa yi billahi faƙadi tamsaka bil urwatil wuska lan fi wallahu sami unali wa man yuslim nafsahu ilallahi faƙadi tamsaka bil urwatil wuska wa ilallahi aqibatul umur idan ka je suratu lukman to si sunan littafin ka igiya mai ƙarfi in ka riƙe ta ba ta tsinkiya zakai sai aljanna mujalladi na tara shafi na ɗari biyar da arba'in da tara na biyu akwai min hajjus salihin da arba'in da takwas littabafa ba'i na ɗaba ba'i akwai wani shehinsu ɗaba ba'i wanda ya mutu a shekara ta dubu ɗaya da da da uku talatin bakwai. akwai min hajjus salihin littafi na biyu inda za ka samu wannan maganan mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da arba'in da bakwai zuwa ɗari uku da arba'in da arba'in takwas. sai da tara ba ka samu wannan wa khasatan musamman ma anna kulla fuqaha shi'ati dukkan idan ka lura dukkan malaman shi'a dinnan suna ce su yan alu menene dan alu bait to idan yan alu bait na gaskiya an hana su cin sadaka an hana su cin sadaka in na gaske ne an hana su cin sadaka وعندما ما تكاءس بعض أتباعهم عن إيداء هذه المبالغ في أرصدة كاي لو كتير فد جماعة سكا جديدة كومو سنة كاسن دان أدم كاسن ɗan أدم في gaji. ko nera ashirin ashirin ka sa jama'a su rika kawa masallaci a ɗau sunaye yanzu a ce kowa ƙarshen wata ya kashi wallahi ka samu ne ya haɗa naira ɗari wata nawa kenan biyar bai kawo ba to balle wai kumusi in kana fada 5 million fa 1 million za ka ba su 1 million to da jama'a fa suka gaji fa kai tilis suka ga dai kudade ba sa shigowa asusu asdaru riwayatan sai suka kirkiro wani hadisi suka kawo wata riwaya ga abinda riwayar take cewa man mana aminhu dirhaman duk wanda ya hana sis naira ɗaya dirhami a ce shine da minimum abin nan duk wanda ya hana kobo au akalla ko kasa da kobo daga duken kumusin nan kana mundarijan fi zalimina lakum yana cikin listin azzalimina wanda za a tada duk inda aka ce azzalimina inna la la yuhibbu zalimina ulaika humu zalimun to sunan shi ya shiga cikin wannan listin wal ghasibina li wato yana daga cikin masu zaluntan limamansu wal ghasibina li yana cikin masu kwace da danna haƙƙin limamansu ta duba ya haƙƙin limaminsu ta danna haƙƙinsa bal man kana mustahillan li zalika kai wanda ya halatta cewa makar a bamu ma to kana minal kafirina yawa yana cikin suwaye ya ba ta kawai to idan suka ga jama'a sun ɗan gaji sun ɗan fara sako sako sako sanyi sanyi sai a ce ga wani hadisi ga wani hadisi sai su kawo ma jahannama su rike kiyar kaga jahannama mutura ko za ka bada ko a akarama makalla za a baya sun san irin yadda za su kirkiro abubuwa na ban tsoro su manna ma wanda ya hana wai kobo ba ko less than kobo na wannan eh, kumusin da ake bayarwa to kana cikin masu zalintan alul baiti kana cikin masu kwacewa alul baiti haƙƙinsu sannan ma idan ma ka yadda cewa ma ka hana ɗin to kai kafiri ne magaba ɗaya kawai cikin abinda suke la'antar sayidina abakar da umar a cikin shi menene sun hana na na fatima gadonta sun hana na na fatima gadonta yadda suke to shi yasa kuma wato suna la'anta wani su kuma sun hana kuma ai su ma sun danne alul baiti haƙƙi wai su ne fa'alul baiti ne fa'alul baiti a takaici dai wa azumar tanafus competition sai ya yawaita kawai bai na shiyuhi shi'a tsakanin shehunan shi'a sai suka zaman to yanzu kwata-kwata competition ne kawai gasa ne yadda za a yi a kara kuɗi kawai wani ya fi wani kuɗi ai wani miloniya ne ai wani ya mallaki gidaje wani kaga motocin shi wani kaga shagunan su da abun na kaya sai yanzu al'amari ya zaman to competition ne kawai wane ne ya fi wane wane ne ya fi wane wane ne ya fi mabiya mabiyan wane ne suka fi bayarwa sai abun ya koma haka fa'in baina shuyukh shi'a fi kayfiyatil husul ya za ai kawai su rika samun ala akbari adadin mumkin wato demo ka samu ka kai a yankinka demo ka samu me kenan income ɗinka kenan saboda kowa daga cikin mabiyanka zai rika maka one over five din abin da ya mallaka to sai ya zama to yanzu kawai competition ne kamar yadda muke gani ake gina cocuna eh wannan idan ya ga fasto yana danne sai ya balle ya buɗe nashi can ya ce fire on the mountain church ina buɗe nashi kawai ce mabiyan shi safi suke a ce a kashe na wannan a kashe mabiya a kwashe mabiyan wane a komar da su a can akwai wani wata jarida da na karanta aka ce why the phony names of churches why irin sunaye na ban dariya na cocina wanda kowa in ya dan samu wajen shi ya dan dunkule ya kaga ya sama masa akwai wai menene wani coci da na karanta wai the church of wanda ake diagnosing imanin mutum wai cocin da ake diagnosing imanin mutum ka ji sunaye kala kala kala kala to su ma fa sai suka zamanto kawai gasa kawai ya za a fi wani mabiya ya za a yi fi wani mabiya wani fa na ji ya tsaye kaza to niya zai in saya wani fa shi ya mallaki nan shehin nan to niya ban mallaka ba sai ya zamanto abun yanzu gasa ne kawai yanda za a rika tatse mabiya ne kawai tatse mabiya ku za a shi ne a cocina za ku ga an cika durom durom durom da ruwa irin manya-manyan durom din nan an yi tofi a ciki a ce eh, eh, holy water a rika zuba shi a ɗan kwalban fiya-fiya a ce kowanne dubu ɗaya kai kwalban fiya-fiya da za a ɗura wa drum guda dubu nawa ne za a samu tamis 1000 ta kuma holy water wallahi kuna nysc a nan kubuwa lokacin na ga abun na orientation kam na kubuwa din akwai ni thomas dan ibo ne daga ina ne yan gadajen mu wannan yana kasa wannan yana sama Allah ya kaddara da yana dan kasa ina dadajin haka ina kasa yana kasa wani yana nan wani yana nan to muna dan dadin haka haka muna dan hira da shi shine ta haya dan ciro dan kwalban haka ya dan shafa an sa mata kura sace shi is zai so mata ce Hollywood from our pastor ya dan shafa shi haka ya dan yi abin nan in zai fita hayya mai da shi wai protection ne daga mayu gwaigwai wai an ce nan filin da na kan ba a yi ba <laughs> haka za ka tara haka za ka tara Allah ban ya rufa mana asiri fa kasurati da'awatu sai kawai kiraye kirayen su ya fito kawai karara alaniyatan abayye li takhfidati al-ha'ilati liman lam yusaddid awwalan bi awwal sai aka zo aka ce to sai daga ba ana ta kiraye kiraye duk wanda ya duk wanda humusi ya taru a kan shi ake bin shi humusi na kowace shekara bai bayar ba bai bayar ba to yanzu a humusin an rage masa 50% ya kawo 50% na humusin lafiya da ake binka an rage maka 40% ka kawo 60 na shekaran da take biyowa an rage maka kaka an zaftare 50% kaka abinda ya samu abu ya zama taka da yake mutane sun cije kawai duk wanda ya san ana bin shi na shekaru kaza to an zaftare 50% ya tattaro 50 ya kawo an ya tsaura wa kasratil munafasatu tijariya sai kawai sai gasa ta kasuwanci kawai ta haɓaka a tsakanin shehunan a kasuwanci kawai abun ya koma yanzu sharifa bai na shiyufin kamar yanzu yadda muke gani fastoci ana gasa wajen hawan menene jet eh, sai kaga an lissafa su wai faston da ya fi kowa kuɗi a Najeriya cikin fasto shine wane yana da dala kaza yana da kaza yana da kaza wane ya sayi jet yanzu wane fa a jet yake yawo yanda al'amarin ya koma kenan su ma haka yace fa hadha al'alamu shi'i kaga wato duniya ta shi'a yanzu yunazzilu takhfidan bi miqdari 50 fil mi'a yanzu sai ya kawo sauki ya ce maka shi shi wancan dan ya samu din idan ya ji wancan yana karban kamar a kumusi in ya ji wancan shehi ya ce ya rage wa mabiyansa kumusi 10% wancan ce ni na rage wa nawa 30% wancan ya ce ni na rage 50% ina fata kowa dai ya ga dai ya rage wa nashi don a yi sauri saboda wancan idan ya jiga wancan shi ya rage wa nashi 50% kar ya silale ya koma can ya ce ni na rage 60% na kaukaka ku ka kawo 40% na kubusin ma to haka al'amarin ya kawo wa zalika aksar wa hakaza ku duba wannan bayani a kashful asrar wa tabri'atul a'immatil ashar shafi na saba'in da huɗu. wa akhiru ma wasalat karshen inda abun ya tsaya ilaihi al-akhbar fi hadhihi as-sanawat al-akhira a shekarun karshe karshe din nan na yanzu da yake ana fama da talauci shine an afdaru fatawa shine suka yanzu kawo wata fatawa kuma bi anna man arada an ya hujja duk wanda yake so ya je haji yanzu auya a tamira ko ya je umra to dole yanzu ya yi menene ya ya ya ya ya je ya yi abun nan ya valuin asset nashi gaba daya an yi kawima jami'a mumtalakatihi ya je duk abin da ya mallaka ya yi valuin nasu nawa ne wa yadda hukumu saha ila shi'a ya je ya da 1 over 5 ɗin idan ba haka ba fa idza lam yaf'al fa hajjuhu batilun wa umratuhu batilatu ta inda suka bullo a mabiya kenan duk wanda yake so ya je haji ko umra aka ce to hajjin ma ba zai inganta ba umranka ba za ta karbu ba sai ka tabbatar in za ka je umra kamar wanda zai bar wasiya ko yawa sai ka je duka kai valuing din duk abin da ka mallaka ka kimanta shi nawa ne sai ka ce divided by 5 sai ka cire 1 over 5 ka ba su to ne sharaɗin ingancin hajinka in ka je ya karɓo ko umranka to kaga kana so ka je haji kuwa abinda zai hana hajjinka da umranka yiwa ai dole ka yi ƙoƙari ka kau da wannan karnakin, to ta inda suka kullo musu kenan ku duba footnote na kitabul manasikul hajj akwai littafi da suka wallafa mai suna manasikul hajj shafi na 22 li shaykhihim al-mulaqab bil imam al-akbar abu al-qasim al-musawi al-khawi babban shehin su ne mai wannan e, wannan suna qasimatun wato ga bombshell in ji mala ai sun ruwaito an abdullahi bin sinan qala abdullahi dan sinan ya ruwaito hadisi inda yace sami'tu aba abdullah naji wato abu abdullah shine husain ya kulu yana cewa laysa kumusu khumusu ba mu san wani khumusi a duniya ba illa fil ghanaimi khasatan sai dai a cikin menene dukiyar ganima ta yaki to ya za su da wannan kuma shi wai husainin imam ɗinsu ne ya yace mu ba mu san wani humusi a musulunci ba sai dai humusin ganima da aka je yaki aka samu shi nan man la yahduruhu al-faqih eh, mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da biyu sai tahzibul ahkam mujalladi na hudu shafi na ɗari takwas da hamsin sannan al-istibsar mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da casa'in da biyu sai kuma wasa'ilu shi'ati mujalladi na shida shafi na ɗari biyar da goma sha biyar sai al muhimma mujalladi na biyu shafi na ɗari ɗaya da arba'in da hudu shi husainin ne ya faɗa da kansa ba mu san wani humusi da ake bayarwa babban da na ganima wa khitamul qawli yace a ƙarshe fi aqidati shuyukh shi'ati a aqidan shehunan shi'a fi daribatin wajen wato tara da suke sanya wa mabiyansu annahum akhazu hadhihi al-aqidata sun dauko wannan aqida ne ittida'an bi ulama'in nasara sun dauko shi ne saboda koyi da fastoci na coci fastoci fil qurunil wusta wato a karni na tsakiya fi tarihi al a tarihin Europa wato eh, European history hina faradu ala atba'ihim domin sun farlanta wa sun wajabta wa mabiyansu na coci al-itawat abinda ake kiran shi itawa baiko wal usur da bada ushuri su na cocin ma ushuri suke 1 over 10 ne 1 over 10 suke karba to su ma nan suka dare sun tasirantu da malaman coci ne da suke karba suke dora mabiyansu kawai nan suka samu babu wani wai kumusi da wai wai dole ne a musulunci babu shi sun koyi sun koya ne daga da abinda malaman coci suke wa mabiyansu Ya yaqulu nasrani will willy ga wani wani babban abun nan bature mai suna wil yana cewa fa faradat ay alkanisa coci ita ta kirsasa Batan, tara al'ushur wato ɗaya bisa goman abinda ka samu ala ra'ayaha saboda ga mabiyan cocinan وهي لم تدعو لهذا الأمر بوصفه amala min آمال الإحسان والبر نو no. Su سوبا ويما sun taksin ɗinsu a kan wai wai wani taimako ba ne ko voluntary uh, abin uh, uh, charitable abin na menene charity ba ne a'a akan haƙƙi ne dole ne ka bayar ba wai ka bayar ba ne bisa raɗin kanka ko mustahabbi a'a su sun imposing nashi ne akan farilla ne su bayar to nan ne waɗancan suka ɗauka ku duba maganar wills ɗin na a littafi ma'alimu tarihin insaniya wato tarihin ɗan adam a ciki mujalladi na uku shafi na ɗari takwas da casa'in da biyar nan ne kai in shi'a suka samu Kai sun koyi da malaman coci ne da suka wajabta mabiyansu su rika ba da ushiri 1 over 10 da suka samu kawai nan suka kirkiro kun da yake can 1 over 10 ne su kuma suka sa kumusi da yake su yan wawura ne da yawa ka raba duk abin da kama, kaga waɗancan sun ce ka raba goma ne ko ta wancan suka ce ka raba biyar ka bada ɗaya haka ya yafi yawa to inda kawai ya in in nutshell kenan inda suka samo wannan abun kawai koyi ne da malaman coci da fata Allah ubangi ya shirye su ya dawo da su kan hanya Allah ubangi ya tsare mu ya kare mu ya kare mana da ya saukaka a yau kenan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi